من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد وما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرشت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاه كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأزهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عليتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد غدا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan cikin darasin mu a yakin tabuka idan muku mance ba Allah ya taimake mu shi muna jagora Allah ya taimake mu ya yi mana kyakkyawan ƙarshe sun masara sallallahu alaihi wasallam bil jaishi sannan annabi ya ci gaba da tahiya da yaƙi ne wa da lewa abu ya ba da tuta tai al'azama tuta ta babba ya bashe ta ga ababakar sadiq abubakar sadiq wa bi da allawa ila abubakar ga wannan abu da annabi ya na daukar tuta shi ba abubakar wannan shi shine akhiru lirasu, da karshen yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kuwa ƙarshen sallah yi, abubakar ya ce abu ya da sallah to ƙarshen yaƙi ne abubakar ya ja gaba duka wannan abubuwa na da ka nuna yana gabatar da abubakar wajen gado ne wato wata a aliyu kuma da ya tsaya aliyu ya zama halifa ala ahli baiti ga ahli baiti wato mutanen gida ne hikimatul ladiba akwai hikima mai girma ciki ya ba ma alƙari mai sauraron karatu yana fahimtar ta wa farada alaihi salamun rayati sai maza Allah ya raba sauran tutoci babbar tuta dai kun yi an ba abubakar sauran tutoci kuma maza Allah ya raba su wa da zubaira rayata rayata muhajiri yabba zubairu tuta muhajirun wa ibn bin ra'at al ausi hudai abin wa sayyid ibn ya yabba shi tuta ausu a babban kabila nan ta wa madina wa khabbab ibn munzir al khazraj a khabbab ibn munzir ya shi abin nan tuta khazraj kun san da ausu da khazraj sune kabila mai girma madina to duka ya raba tutocinsu walan mamar aljaishu bilhajiri ya bilhijiri lokacin da sojojin na sun ka biyo hijir wa huwa diyaru samuda wato kasashen samudawa قال sallallahu alaihi عليه وسلم tabi sai maza Allah ya ce masu masahabai nai. la tadkhulu diyara alladhina zalamu kakku shiga gidajen azzaluman nan waɗanda suka yi zalunci illa wa an tumba ku na sai kuna kuka kakku shiga kuna dariya ka abin da ya same su ya same ku ku shiga kuna kuka wato kuna nadama da ya shi'ira kun? don ya sanar da ku, rahabatullah wato tsoron Allah wa na musta'milan ala harfil jaishi abad ibn bashir bashir sai yasa wanda yasa ya fake sojoji ne shine abad ibn bashir wa kana abubakar yusalli bil jaishi abubakar shi Allah da a shi allimu wanda ka sallah da sojojin walamma wasalu ila tabuka lokacin da sun kai ta tabuka wato wa ita tabuka wa kana ardan abin na ardan da wara ta biya ƙasa ce wadda babu wani jin daɗin rayuwa cikinta babu imara babu wani jin daɗin rayuwa cikinta to lokacin da sun kai so wannan wuri ƙalar rasulu alaihi salatu wassalam sai manzo Allah ya ce li ma'ad bin jabal ga ma'ad bin jabal wannan ƙasa da ba ta da rayuwa wato babu hadama cikinta ko wace irin hadama babu yushiku idan labbika hayatun ya yi kusa idan rayuwa ta maka tsawo ya mu'azu an tara mahahuna muli'a basati za ka ga duk gehen ga an cika shi da gonaki wato in rayuwa ta ma tsawo za ka ga lokacin da zai zama wadama wa ya ku zama wa annabi ya faɗa da daɗewa kuma sai wurin ya koma hadama duka walamma istaraha aljeshu lokacin da wato sojojin sun ka ci gaba da tahiya suka maraita ga tahiya lahiqahu abu haisama suna ci gaba da tsaya sai ga abu haisama ya ci musu wa kana min khairi abin nan min khairi abin nan maji'ihi wato cikin alherin ta ta yi an da ala ahlihi ya shiga wajen iyali ne fi min hari wato abin da sa shi abu haisama ya zo wajen wannan yakin da bayani ya zuwa ba saboda zahin da aka yi sai ya shiga wajen iyali ne don ya gana da su fi abin na yawon harin cikin yini mai zahi wa waje da imra a ta yi ne ya samu mata ne guda biyu fi a risha ta yi ne lahama cikin wani rudu nasu guda biyu fi bustanin abin nan cikin wata gona tashi kadai Rashad, kullum min homa a rishataha kowace guda cikin matan ta wawatsa ruwa ga rudunta ta jike shi saboda zahi wa da biya ma kuma ruwan da a cikinta ta sanya musu abinda suka sanyi ruwan su yi sanyi wa hayya da'amun kuma ta tanadi abinci mai daɗi wa kana yawan shadidin hadu kuma yinin gayini na ya kasance mai tsananin zahi falamma nazara zalika sadda abu ya sama ya kalli wannan jin daɗi ga zahin ga kamar sun shiga cikin AC ga ruwan sanyi kuma babu zahi inda suka sai sanyi to da ya zo ya ga mu. abu wa walamma nazara zalika qala sai yace yakun yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haqq yanzu maza Allah ya zama cikin zahi wa abu sama fi zillin baridin abu sama ya goyi shi cikin inuwa mai sanyi wa ma'in mahayya'u da ruwa wanda aka tanada masu sanyi wa mar'atun hasana da mata kyakkyawa manzo Allah na can cikin wahala mu mu zo mu zanna cikin jin daɗi ma hada bin nas wannan ba adalci bane ثم قال سنيسي والله لا أدخل wallahi ba ni shiga rudun ko guda daga cikin guda daga cikin shiga rudun ta hatta alhaqa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har sai na risko ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam fa haya ali zada ku tana da damin guzuri ba fa'alata sai ku suka aikata mai guzuri so marakiba ba'irahu sana ya haura kumi ne wa aka za sai fa ya ɗauki takobi ne wa rumhahu da takobi da washi ne wa karaja ya hita da gida da Rasulallah yana nuhin zai na anna mazan Allah sallallahu alaihi wasallam fasadafahu ya koyi daidai da annabi kina nazala bi tabuka annabi na sauka tabuka sai ga Abu Haitama kun ga shi bai cikin waɗanda sun kai ne zuwa yaƙi amma da yadda ya ga zahin ga da yawa amma ga mata ne sun shirya kayan jin daɗi ya ce yanzu mu zanna cikin jin daɗin ga manzo Allah na san cikin wahala ko alama rudun kowa ban shiga cikin rudun ku ne ce wa kana min kabri maji'i ba min khairi ba min kabri maji'i cikin labarin da yasa ya yi wa gata ya kunje dalili ke wato sahaba annabi Allah ya sa musu son annabi fiye da duk yadda aka zato don haka a suna ganin bayyewa mu mu zanna cikin ni'ima annabi ya zanna cikin wahala ko alama bayyewa tun da manzo Allah na san cikin wahala to ni ba zan ji daɗi ba don mu tace mu ta wahala tare da shi shi ya sanadiya sai ya gaggama kaya ne wato ya fita wajen wannan yaƙi da bai ne zuwa ba ta buka haka dai Allah ya tana dama annabi jama'a irin waɗanga har Allah ya bashi nasara wa'anda sun zaɓi manzo Allah akan kawunansu sun fifita manzo Allah akan kawunansu sabanin mutanen da suka zo baya kun ga su ba haka nan suke ba su sahabbai na haka Allah ya zaɓi abi ne babu wata halitta kamar sahabbai Allah ya zaɓe su da kai ne kuma ya zaɓa mu manzo Allah suwa kuma ya zaɓa musu manzo Allah ya zaɓa mu manzo Allah su kuma ya zaɓa musu manzo Allah alaihi salatu wassalam wato kowanne daga cikinsu Allah ya zaɓa mai abokin zama don mutum in ya zan mutumin ƙwarai in mutane waɗanda ba na ƙwarai ba sun ka zo ba su iya zama da shi shi kuma bai iya zama da su kamar da kuma ga kuke ku Najeriya mutumin ƙwarai wanda bai iya zalunci ba mai gaskiya bai ya shugabancin dole sai mutum ya ɗan iya wasu 'yan dubaru haka sai ya shigo sai ku zaɓe shi to haka nan sha'anin mugu da mugu yake mutumin kwarai kuma da mutumin kwarai haka nan suke kowa ya haɗu da wani zama na yi Allah ya ƙara mana gudunmawa ta da taimako ne. to sai wahudu sahibu aila wato tahowa mai mekin ƙasa aila shi ma ga yanayi ya ɗebo jama'a dai za su zo su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haza wannan ke ne walam yara sallallahu alaihi wasallam bi ka jesha manzon Allah bai taba ganin wani yaki ka ba kama kana kada sami'a kama wanda ya ji da labarin da ya jiya. tanadin da ya je an ce su yi to da ya to ga iri ne ba wato an ba shi tsoro game da su kwarai amma da ya taho bai ga tsoron da an ka ba shi bai gane ba ba a kama ka ayyaman ya zanna nan ta buka kwanaki da ɗan dama haka ja a hufi a sana'iha yohana yana nan cikin wannan lokaci sai ga wani mutum da aka ce mai wahala shi ya zo da jama'a ta yi wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Yohana ya zo sahibu aila mai shugabancin aila wa sahibatu ahalu jarba mutanen jarba'a wato sun rakoshi wa ahalu azura da mutanen azura wa ahalu mina'a da mutanen mina'a duk sun biyo yohana sarkin aila fasaraha yohana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tsoro da yohana ala ida aljizya cewa ya ci gaba da bada jizya ba za a yake shi ba wala musulmi yohana bai musulunta ba ya da dalilin shi da jama'a da za su bada jizya su tsaya ga kafircinsu wa kataba lahu rasul kitaba manzo Allah ya rubuta mai takarda yace ga ta akan sulhun da mun kai da kai da ya gama can ta muka duka yaran da nan gihe sun ji tsoro saboda haka kowa na badawa da za a yi ya zan ba a kai ba tun da sun ga babban birnin su an kai kuma an yi nasara saboda haka sai sun ka rika kawo kansu har shi yohana ya da mutanen jarba da mutanen adarwa da mutanen mina'a sai annabi ya yi sulhu da su to cikin sulhun da ya su ga abin da aka rubuta ya ce hazi suratu wannan gata ita ce surat takardar da aka rubuta kitabu sahibu aila wato littafin sarkin aila bismillahir rahmanir rahim annabi ya ya sa rubuta mai takarda bismillahir rahmanir rahim hadha amanatu min Allah wa Muhammadu annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa wannan takarda ce ta aminci da zaman lahiya amincin Allah da kuma amincin manzon Allah alaihi salatu wassalamu ga Yohana wa ahla aida da mutanen aila wato abin nan sakatihim sakatihim wa a manyan su wayanda ka shugabanci da mabiya filbari bisa tudu wal bahari da gulbi lahun zimmatullahi suna da alƙawarin Allah wa Muhammadin da kuma alƙawarin Muhammadu annabi wato Muhammadu annabi sallallahu alaihi wasallam yi alƙawari da suwa wa man kana ma'a wanda wayanda a tare da su mutanen jarba'a da mina da zura ya ce to duk wayanda sun ka shiga cikin wannan alƙawari, to wannan ita ce ta kaddace wa man kana ma'a min ahli sham wayanda a tare da su cikin mutanen sham wa ahlu al-yaman da mutanen yaman wa ahlu al-bahri da mutanen al bahri wa man ahdatha minhu hadathan duk wanda ya haddasa wani abu Cikinsu, su banda wanga alƙawari da muka yi ya kaga wani abu ciki mara kyau fa innahu la yajuzu maluhu duna nafsi. wato dukiya ce ba ta wadatarwa banda kai ne ba ma an zai ga ya kashe shi za a yi. ko ya musulunta wa annahu liɗaya batin liman a hazawu wa annahu dukiya ta yi batun mai tsarki ta laɗaye batun mai tsarki ta liman a hazawu ga wanda a shi ta mina nasu mutane don ta zama dukiyar yaƙi wa annahu la yahillu an yamna'u kuma su ba ya halitta su hana mimman yaridunahu cikin wanda wanda dunahu wanda ke zo musu ga hanya wala dariqan yuridunahu to kenan wa annahu la yahilla an yumna'u ba ya halitta a hana su min ma ya abin nan dunahu ga inda za su tuzgo wajen shan ruwa wala dariqan ko wata hanya yuriduna wanda suke yuridunahu wanda suka san su bi membar barri tudu a bahari ko bisa duli inda da sun ka biyo ba a cuta masu, ba a walakanta su amma dai za su ba da jizya annabi ya rubuta wannan takardar ya ba su to sai su sai da takardar to kun ga wanda an kai sulu da yohana sarkin island da zurha da mina da ahalin jarba'a haka an kai wannan sulhu da su to Allah da albarka yanka ka kara musulunci ɗaukaka ka ƙara musulunci daraja kuma ka samu cikin waɗanda kake ɗaukakawa da musulunci ka samu yi kyakkyawan ƙarshe ka sa aljanna makomin to mun ƙari kitabu sahiba aila sai kitabu ahali azura wajar ba nan za mu kwana insha Allah mun dawo abin na a zawajis, alkabiratu al-thalithatu ashara ba da mi'atin alkabira ta 213 idilalul a'ma an tariqi batar da makaho daga hanya makaho ya biyo ce maka ina hanya bakin tasha kake sai ka ce mai aka baro ta ba sai ka aza shi har gida abu suru to baka zan kahiri ba saura ka mutane kai ta wasu don daidai ya ɓace shi dariya eh wannan kyale shi aka yi inda an san shi sai yayi yi tambaya in yi tambaya an ka aza shiga mugun hanya an shiga nan in yi tambaya ce ka daidai ne ke bisa ga hanya kaza in ka san ba daidai na kaka ce mai daidai ce. ai ce magani ne kawai ce haka kaka ce mai haka bai da wani magani illa ka bi shari'a rawa a sabu sunani masu sunani sun rawaito annahu sallallahu alaihi wasallama la'ana man adalla ama an tadi manzo Allah ya la'ani wanda ya fadda makaho daga hanyar. duk wanda yawa makawo saitin da ba daidai ba to Allah ya la'ane shi ya dibe bai albarka wato makaho ko dai ba muguna ba bai gani ido suka kunya da zarar mutum bai gani to wata kunya bai da ita to ayi hankuri da shi ka a haushi ne a ce a magani ne ɗai ina ka iza shi Kan iza shi ya wa gani ne ka daidai a'a a yi hankuri da shi Allah ne ya mai sai haka nawa in Allah ya ga dama sai ya mai sai mai ido na ga mutane da yawa waɗanda sun kai zama makahi amma kuma Allah ya ba su ido daga baya saboda haka inda Allah ya so sai shi ba shi ido yanzu da bai so ya ba shi ido ba a yi hankuri da shi da wanda yake wannan hadisi rijaluhu rijalu sahih masu ruwaya ce wato masu ruwaya bukari tambiyon adda haza kabira kida wannan layi alkabira huwa ma waqa fi kalami dai shine abin da ya auku ga maganar sashin su malamai kenan waka annahu akazahu ma zakartu kamar ya fahimci wannan magana ne daga abin da na ambata lima marra saboda abin da ya shuɗe. anna la'ana min alamati kabira idan an ce la'ana to la'ana tana cikin alamomi waɗanda ta nuna mutum ya aikata kabila babban zunubi wa waje hu zahirin muska sai ko bayyana take tunda kun ga annabi ne ya ce Allah ya la'ani wanda ya ɓadda makaho la'annahu kulu fi ida'in nas Don wanda ya ɓadda makaho ya shiga cikin mutanen da ka cutar da jama'a al'iza'ul baligu cutarwa wadda ta isa matuƙa allabi la ya malu adatan wanda ga al'ada ba iya hankulinta la'anna na ya dole a amma an dariki nan domin duk wanda ya ɓadda makaho daga hanya ya ta sababu ila ko inifi madari ya zama sanadiyya ya fada cikin halaka a cikin madari abubuwa masu cutarwa wa makawo kasira da abubuwan tsoro masu yawa kama hu zahirun kamar wanda yake bayani balan ya ba'udu an ya kuna sababu ila zalika kabira wannan dalili bai zama ne sai gaba da ya zama kabira kun ga ya zama kawo idan mutum ya ɓace daga hanya kun ga ya shi cikin tsoro kuma ya cuta mai to makaho gudana daga cikin mutane cutar da mutane haramun ne annal ladina wazuna mu'min kun ga Allah ya ce ba su cuce da muminai maza da mata an ɗebe musu albarka to abin da kuka ku rika lura abin da kun ka gane yana da cutarwa ga mutane to ku kauce ma abin da ka cutarwa ga mutane in ba shari'a ta ce a yi shi ba duk abin da ba shari'a ta ce ba in dai kun san yana cutar da mutane to ku yi kokari a kauce ma wannan abin don a samu a tsira alkabiratun rabi'atu alkhamisatu wasadisatu ashara hadis alkabira ba'da mi'atayn alkabira ta 200 da goma sha hudu da goma sha biyar da goma sha shida a tasarrufu zai tsari kilgairi wato yin tasarrufi ga hanyar wani annafizu mai ikon zartawa da gairi izinin ahali ba tare da izinin iyali ne ba damar da mutum yake da ita ka yi unhani da ita ba bisa ga izini ne ba wata saruhu fiye a shari'i da ma ya duru mara da yin tasarru'i ga hanya ga godabe ga abin da ka cuta ma masu bin godabe idiraran baligar cutarwa wadda ta isa matuka gaira sa'igin shar'an wadda ba ta halitta ba ga shari'a wa tasarrufu da yan tasarrufi fil dari ga gine-gine almasharaku wanda an yi tarayya ciki a abin nan begairin da wani mutum inna sharikahu wato inna sharikahu bi mala bima la ya hatamilu eh domin wata sarrufi aljidari almusharaki yin ta yin tasarrufi ga gina wadda ku biyu adda ita ba kai ɗaya adda ba amma ka rika yin wa da ka gara ma kamar kuna da katanga tsakaninka da wani sai ka aza shige wa bisa gare ta kuma tsakaninku take ku biyu da ita sai ka aza shige wa tsakanin tsakaninku a bisa gare ta bigairi izini shariki ba tare da izina aboki ne ba wanda sun kai tarayya dinan nan da shi ya ya ya hayi ta kawai bima la ya hatamilu adatan ga abin da al'ada ba a yi hankuri da hakan inda man kala bi hurmata zalika waje wanda ya ce haraman nasu idan ka yi tasarrufi da ita kai dai to ka yi alkabira kun gani a can cikin gari oke wato gidaje na mutane ba a sakin hili tsakanin gida da gida wanda adda hali sai ya ja gina kunga shi ya ta yanzu kamar ya yi iko gare ta amma haba gida ne take tsakanin gida ne da gidan wani take bai da iko gare ta shi dai to ana nan wata rana kawai sai ka tsaki hau bisa gare ta ana aza shigewa to wannan da ya hau bai kuma haɗa ma abokin makwaci ne ba cewa gina gata mu ina so ya aza shi wata bisa gari ta bai faɗa mai ba sai ya aza rai to bai zama kahiri ba saura ka kin gi saboda haka duk abin da an ka ce ba naka na baka kai to kai hasara yin tasarrufi da abin da ba naka ba da kai da wani ka yi tasarrufi kai wani ka ga dama to zai gina ba Ko wace irin matsala ta kun ba sai ta katanga kawai ba in dai an ka ce ku biyu da abin da to ba ya halitta ka yi fi da shi ɗaya ba tare da izinin abokin tarayyar ka ba Iyi, eh, amma dai ku biyu da ita tun da tsakanin ka da shi ne. Ashe sakon ka ga yan zamani da sun ka sai sun ka katanga tsakiya don tsabar rashin eh, in ka so a ƙetare hilin na toka a zaɓar ga gida da ta alkali ya ɗaure ka to abubuwa na dai ga sunan amma wani mutum Eh, da ka aza katanga guda tsakaninka da shi gara a ɗan sakilin na ya yi sauki don matsala wani matsala ce ba ta da sauki ga makwataka yanzu ya ka azo ma matsayi da gida ne ranar da ya ganin an ruwa da yawa sai ka ga gina ta wanke ne ya an kai magana ce to a gida ne na yi saboda ba kowa adda mutunci ba yadda zai dibi haƙƙin makwabci ne ba kowa Allah musuncin da yaka diba haƙƙin makwabci ne ba ka na da haƙƙi gare ka kama da kake da haƙƙi gare shi to kowa ya dibi haƙƙin kowa kada kowa ya ceci kowa la darara wala dirara hadisa sahiwa wa dhikri li hadhihi thalatha ambato na da ni ga waɗannan abubuwa guda uku a tasarrufu fi ɗari ƙirgairi annabis da gairi izin ali wa tasarrufu shari'i bai ma dur mara idiraran baligan gai da sa'i wa tasarrufu fi jidare fi mushaki da gairi izini shariki abubuwa uku kenan to waɗanda abubuwa guda uku da na ambata wa zikiri ambato na da hadhihi salasa ga waɗanda abubuwa uku maluma sananne na min kalamin cikin magana su wa in lam yastarahu bi ko ba sai to sun ka bayyana shi ba kai tsaye haka dai ami yake la'anna kullu zalika yarji'u ila aziyatin nas don duka waɗanga abubuwa kowane an kai yana dawowa ga cutar da mutane duk wanda ka tasarrufi ga hanyar mutane ya tare ta ko ya yi gina cikinta ko ya aza ice cikinta ko ya aza duce cikinta kuma ya san ya ɗaya bakin gida ne to ya cuci mutane bai zama kayi ba zai sauraka mai kwashe gida ne hilin hanya mutane na rabuwa ga katanga ta yi an kai sai shi azu duki to bai zan kayi ba saura karan amma karamar sallah ba ta iya ne azumi ba kowane azumi ka iya riya ne ba hajji ba kowane hajji ka iya biya ne ba don ya yi ɓarna ƙwarai hmm. to ku lura da wannan kaka ga hanya a za ta ka ce rigi na ta na sani ka kawo duci ka aza ka banu in kan mutu wani ya cin maka in ka yadda kan mutu cikin wannan hali bane ya cin maka kakka yadda ka mutu da irin wannan hali ce abin nan tasarrufi na fi ɗari ƙirgairi annafiz bigeri izin ahali sannan a tasarrufi share ga godabi haka kawai ka taho godabi na mutane ka taho ka sa wani abu ciki ka ɗan rage mai haɗi ko ka rage mai tsawo da abin da ya kama da wannan shi ma cutarwa ne ga mutane wayanda har da hanyar da cutarwa na gari. ko kuma tasarrufi ga gina ta wani makwauci na da kai da shi gina tsakaninku amma shi ya yi gina amma ku duka da haƙi to yin yi da ita ba da izini ne ba ba ya haɗu Allah ya gafarta ma mutanen oki wato dori duk da nina duk da ni na babu wani iyaka da aka yi suwa da ni da kai da ni ɗaya na aka yi tsakiya ‘yan mata ta ta tashi shigowa gida e, doke kara ɗaya ta kai ta shigo gidan mutane in ma wancan gida na makauta za tana in ta doke kara nan ta shigo na wanga gida an ta station ta doke kara ta shigo wancan mutanen dori Allah ya taimake su ba su da kishi a mai tsanani wanda ka hada su hada na makwatansu ba su da shi suna da hankuri da makwatansu eh akwai amana ba a sa wani bai shigowa da gidan wani ya sace kayan wani kuma duka ɗakuna ma askun ya gare su ice aka ɗaura mata da baya in ta hito sai ta sa aikin da ta kan gani mutanen dole sun ji daɗin shi shi yasa kun kaga sun zanna ko sata ba a yi kwarai ya an ka ba mutum kuɗi ya yi sana'a bai kashewa ya an ka ba mutum bashi yana biya wato dole mutanen dole sun ci daɗin su sosai kun ga wa da muke yanzu ga manan dai Allah ya samu yake kyawun kashi eh? ana ba da bashi ko sannan sai dai ana ba da kyauta amma ana ba da bashi ko sannan shi na kullum zalika domin duwayen ta abubuwa kowannen su yar yarji'u ila azan nasi yana dawa ga cutar da mutane al'aziyatu baliga cutarwa wadda ta isa matuka wal istila'u kuma yana ba da ikon a jibinta ala haƙoƙin ga haƙoƙin mutane ta'addiyan don ƙetare haddi wa zulman da zalunci wala shakka babu shakka anna kullan min hadain ne, lalle kowane guda daga cikin al'amuran can guda biyu al'amaini wanda haɗaɗu ani al'abiyya ina ne cutarwa wal istila'u da jibanta al-mazkur al su biyu da aka ambata kowanne daga cikin su ya shi mara hadai salasa ya kunshi ɗabi'un ga guda uku kowanne daga ciki ya kunshe su wa da haɗa da ta fa zakara ha fa zikiru ha ambatonta innama huwa tasrihun lima bima ulima dama bayyana ne ga abin da aka sani min kalamihin na maganan magabata magana magabata kamata qararahu kama da ya tabbata kamata karara kama da ya tabbata wal aziyatu al atiya cutarwa wadda za ta zo nan gaba amma an ba ciwon ga cutarwa amma akwai wata cutarwa da za ta zo nan gaba ah, abin da na fi ba hasar gadabi a can wajen binciken sha'anin wato ah, fi ba algadaba zulma a cikin bincike na game da fushi da kuma zalunci wa gairu ma da wani su tashmul hadhihi salata ta kunshi abubuwan ga guda uku falaye abin nan falaye give anka kada kada ya hako gare ka istihdaru ka halatu ta anan abubuwan ga uku na cutar da mutane kowane laihina wasa yati algadabu wato filgadabi wasu ya fi filgadabi zai zo a cikin babin filgasabi zai zo a cikin filgasabi a cikin babin kwace akwai kabarin hadisin da ya ce mana a kaza min ɗariƙin nasa shibran wanda ya riƙi misalin abin da ya kai ta ƙaguda cikin hanyar mutane ja a bihi yau malƙiyama zai zo da ƙasar nan ranar ƙiyama ya hamiluhu yana ɗauke da ita min saboda addini na ƙasa ta bakwai idan an zo awu, sai a gwada maka bakin hilinka ya bakin ka. in an zo awu, sai a gwada maka bakin hilinka in ka ba inda ba naka ba to yi laifi kuma za a ɗora ma abin da ka ba ranar kiyama da kanka tun daga wadda sama har ƙasa ta bakwai wajen misalin ta yi shekara ɗari biyar kenan duk za a lullun ko ta a zama ka ashe mutum ƙari gare shi ku ji wa gayen ƙasa da duka ashe ƙari gare tebur guda miliyan ɗari ba su yi ƙari ne ba tebur tebur miliyan ɗari ba su yi ƙari don miliyan ɗari ba su ɗauke ta daga wagga sama da muke har zuwa ƙasa ta bakwai daga ƙasar da muke har zuwa ta bakwai tebul miliyan ɗari ba ta iya ɗauke ta amma dai ya yi su ƙari ya ya ɗauko daga kai ka mutum akwai ƙari a kana cewa dole ta san da ya ce daɗi ne ka sani sadda ya ci daɗi ne ya kwashe hilin gida ne ya gini ya da hanya ya yi gidan mota da hanya eh? eh. da da saka awai da rijiya murtsatse duk bisa hanya kuma duk yana son ya yi sekili ne ya ƙi sako inda zai yi waɗanda abubuwa to ranar lahira an tura mai hukunci kuna ina da ya ci daɗi ne na duniya eh? shi na aidi abin nan duk zalunci na aiki daji halin ka taba ganin mai cin ya kan gona ya zama ta ciyar ka taba gani manyan manoma suna aka cin gona gonarsu kuma suna kashi da yawa amma duk masu cin iyaka duk da kai baka ganin sun zama wani abu kuma wani inda kana kyale shi duk shekara sai ya ɗiba akalla ko ya guda cikin ka. iyakan nan zai ɗebe ta sai ya bata ya a saura saura ya sa cikin gona ta yi in haki ya ƙara hitowa gehenta da can cikin gonarka sai yi ba wannan iyaka da sauran dabbai sai mai sa cikin gona ne yanzu iyaka ta wadda da hakin da hito cikin gonarka shi ya iyaka hmm, baɗin ya to kuma ci gaba zai yi Dodon masu irin wannan ni dai ban taɓa ganin wanda ya zama wata shi ba ban taɓa gani ba wato har da sauran wurare duka ba a ga ya zama wani abu ba to bai zama kun ga wannan babi ƙarshe na kenan ƙarshen wannan babi kenan kuma da ƙarshen wannan babi shi ma nan za mu kwana insha Allah Allah ya ƙara mana gudunmawa ta ya ƙara mana taimako ne ya ƙara mana taimako ya ba mu ikon tsare haƙoƙin da an namu wanda ba namu ba ya ba mu ikon nisantar canyi abin da ba namu ba wato hisabi ya ƙwari mutane da ya ba su gani ba da babu hisabi da an yi ƙwaruwa da yawa don da duwanda wanda ya wani ƙari ya ce na ya ce amma yanzu da yake akwai hisabi don ranar lahira akwai shari'a abin da ka gani ba wani abu ya zo zama wani abu da ɗan halin ka kaɗi ba yi ilin gidanka sai ka ce a bari in dawo ga hanyar ga ainihin ranar matsayi ga hanyar mutane ka san hanyar mutane ba yi nan na ba Hmm? haka na to ai babban ma'illa wasu gotar ƙasa suka zama mutu su daɗi, kowa ka mutu a mutu wanda bai da ciko wanda ya yi tsohon gina da ruwa sun eh, hanyar nan ta ɗauko ruwa gotan nan ta kawo babu wurin wuciya sai su koma ba sai su yi cikin gidajen mutane tun da dai shi ba gida ne na ba ba abin da ya dame shi kowa kamar cewa ya mutu to rayuwa duniya kenan ko ya ta duk abubuwan da dafa ganin muna yi akwai hisabi ranar kiyama hisabin nawa shi an matsala a tadaruna mal muflis kalu malla malla dirhama lahu alamata qala inna muflis min ummati alladhi yati bi salatin wa siyamin wa kaza wa ta kaza wa qarshata hadha wa daraba hadha wa tawakkalama hadha وخذا من عمله لهذا وهذا وهذا وإن وخذا من جنوبهم فدرها عليه ثم درها في النار wannan shi aka ce mai asoso kun san wanda za a waya soso cikin al'umma ta suka ce ba mu sani ba Allah da manzo ne sun ka sani a cikin wata ruwa eh mun sani wane na ce wanda bai da kuɗi kuma bai da kaya an tai kotu an yi kara tai komi kotu ta an shi na dukiya tai ta ba masu bi ne ba shi ya ce to ba shi ka nuni ba wanda zai dora da kiyama ya zo da sallah ya zo da azumi ya zo da zakka ya zo da hajji ya zo da ayyuka masu kyau amma zalama haza ya zalunci wancan washe ta mahaza ya ɓaci wancan wadda raba haza ya bugi wanga wasa faka dama haza ya zubar da jinin wanga sai a fara ɗiba dukiyoyin eh, ibada ga da ya da ita ana biyan wa'ancan da ya ce amana su ana ta ɗiba ana ba su ba ƙari biyan bashin da aka bi na yi ba sai dukiya ce ta ƙari sai a ɗebo zunubin wa'annan da ya ɓata wayanda ya ce amana su sai a zuba mai sannan a zaba shi a kaɗa wuta kun sallah sai ta yi unhani ba azumi ne bai unhani ba hajji da zakatu duk ba su yi unhani ba saboda kun ga akwai bukata ta kulawa da ire-iren waɗanga abubuwa ranar lahira akwai hisabi kuma hisabin nan shine abin tsoro kuma babu shakka za a yi shi babu shakka za a yi hisabi kunga ma in an ka ce wajen hisabi malaman da aka sa akwai yare su taya su yare su yi kwana to akwai hisabi wanda ka taya a ta yi in yaro ya kwana kuma ya tsale shi akwai hisabi kun ga duk abin da ya kamata kowa mai da hankali a ta gyara duniya aiki duniya shuka ranar lahira aka girbewa sai ka ga mutum ga gani ne ga aiki na na alheri ya kai amma ƙarshe saboda sakaci sai aikin ya zama na shiri sai a saka mai da abin da ya yi Allah ya gafarta mana sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله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 ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadarka da akhlasi Allah ka raba mana sabonka da sha'awa ce Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu Allah ka gafarta ma yannai da kannai da ɗiya da iyali da zuriya uwayen Allah mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibada kada ikhlasi Allah ka ƙara mana ibada kada ikhlasi Allah ka ƙara mana ibada kada ikhlasi Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya mu bayan ka musulmi da ba su da lahiya yara da manya maza da mata Allah ka warkar da mu ka warkar da su ka kare mu ka kare su ka sa mu yake kyawun karshe ka sa aljanna makoman mu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalan mu iyalan mu Allah ka shirya su ka gafarta musu Allah iyalan mu Allah ka shirya su ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu da yannansu da kannansu ka sa aljanna makoman Allah ka gafarta mana ka gafarta ma ɗaya da zuriya waɗanda da ka ba mu da wanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su Allah ka rika mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su kariya ta kaka da albarka sunayenka da sabobin kamar ɗaukaka da mu da su ka sa mai yi kyakkyawan ƙarshe ka sa aljanna makomin Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya mu duk wani wanda ba ya da lahiya cikin bayin ka musulmi musamman cikin taron gana mu Allah ka warkar da mu ka warkar da shi Allah ka warkar da mu ka warkar da shi Allah ka warkar da mu ka warkar da shi Allah ka warkar da mu baki daya ka warkar da bayin ka musulmi baki daya Allah ka zauna da Najeriya lahiya Allah ka zauna da Arewa lahiya Allah ka zauna da jihar mu lahiya garin nan namu da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana ka kare mu ka kare jihar ka kare mu ka kare garin nan namu da ƙauyuka ne almasirar nan tamu Allah ka ƙara mata gudunmawa ka da taimakonka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ba mu aljanna firdaus ala Allah ka ba mu aljanna firdaus ala Allah ka ba mu aljanna firdaus ala Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka da mu da waye da daya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki da Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'a ya mu اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات